masauraro barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a dai wannan lokacin halima sanin juma da ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu sauraro na wannan rana daga nan sashen hausa na radio france international kamar yadda kuka jiyo a cikin shirin namu ƙungiyar ecowas ta naɗa tsohon shugaban jamhuriyar nijar mahmudu isufu a matsayin jakadin sasanta rikicin burkina faso wadda ke ƙarƙashin mulkin soji da zumman ganin an shirya dawowa da fararen hula karagar mulki yaya kuke kallon wannan naɗin kuna ganin yana iya shawo kan sojojin da ke mulki domin dawowa da fararen hula karagar mulki dangane da wannan maudu'in yau ma za mu ba ku damar ku tofa albarkacin bakin ku sai mu soma da malami na farko wanda ya gabatar da kansa kamar haka. Radio France International suna na ya haya dannu asare daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To shakka babu nada tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu a matsayin wannan jakadan zaman lafiya da ƙungiyar ECOWAS sai shakka babu hakan abu ne da ya dace kuma abu ne mai kyau kuma muna kyautata zaton zai yi ƙoƙari na ganin an kafa mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar burkina faso lura da yadda shugaban ya san abin da ya danganci siyasa kuma za mu iya cewa ma shi ƙwararre ne a wannan fanni kuma muna kyautar da zaton zai cika wa dubban al'ummar burkina faso da ke da muradin ganin an kafa mulkin dimokuraɗiyya muna fata dai allah ya zaɓa mana mafi alkhairi ra'ayina kenan ya haya danna azari gidan radio faransa international fm hausa mai magana da ku jamilu masta ne daga garin dan madaci to wannan zaɓe da aka yi wa eh, tsohon shugaban ƙasa eh, na nijar muhammadu yusuf aka naɗa shi bisa wannan matsayi to mu dai fatan allah ya sa ya rike matsayin da amana saboda yawancin mutane akwai su da handama duk lokacin da aka zo su wani matsayi ba za su kula da wannan matsayin ba sai dai su kula da ba za su kishin al'umma ba sai dai su kula da kishin aljihunsu wanda ɗabi'a ce mara kyawu mu dai fatan da muke yi Allah ya sa wannan zaɓe da aka masa eh Allah ya sa ya kula da amanar al'umma ya kula da aikinsa kuma fatan alkhairi gidan radio faransa mai magana da ku jamilu masta ne daga garin dan madace sashen hausa na radio france international rfi mai farin jini suna na adar zakin soya mai gyaran wayar salula a bulbara a kuma kinguna a jihar da magaran a jamhuriyar niger bugu da ƙari shugaba ne na fada muso juna to bisa wannan batun da ake magana a kai na naɗa tsohon shugaban kasar mai cewa da muhammad isubu Mun zo na musamman tsakanin abin da ke faruwa a kasar burkina faso eh muna ganin kwarai zai kawo tashi gudun mu haɗari bisan ɗari ganin yana da experience na mu'amala da jama'a su muna ganin kamar zai kawo gudun mu sosai amma kamata a ce ecos ta kama mashi dan ganin haƙa ta cin ruwa a wannan abin da yake faruwa a wannan ƙasa ta burkina faso wannan shine na ra'ayi mai magana a ɗayar zakin soya mai gyaran wayar salula a bulbaran a mai kinguna a jihar da magaran a jamhuriyar niger bugu da ƙari shugaba ne na fada musu juna irbi a tashi lafiya radio faransa kai tsaye kuna tare da iliya mai shayi garkin daura hakikan nada shugaban kasa tsohon shugaban kasar nijar muhammadu yusu wanda ecuador ta nada shi a kan sasanta eh, dawo da farar hula a kasar burkina faso to wannan abu mai kyau ne kuma muna baraba da wannan abu muna addu'a kuma Allah ubangiji ya kawo lafiya da zaman lafiya da wanda lafiya za ta ci haka ya kamata dama a yi shi domin ƙasa ta zauna lafiya kuma shi wannan shugabanci da aka bashi to Allah ubangiji ya sa a yi cikin ƙoshin lafiya kuma a kamanta gaskiya to ina muku fata alkai radio faransa suna na ila mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare. radio faransa mai magana elbi mai nama ya da gungun mai karamar hukumar ningi a jihar bauchi hakika abun da kungiyar efos ta yi na nada muhammad yusuf jakadan kenan a matsayinsa na mai sasanci gaskiya na ji daɗin wannan tsari da aka yi to allah isa dai wannan abin da aka saka shi a samu nasararsa da fatan allah da kawo zaman lafiya a dawo wannan harkar da ake so a dawo da fatan da ku tashi lafiya daga lb mai nama ya da gungume radio france rfi mai magana saminu salifu da ke garin kinti mazaunin livia ɗan jihar maraɗi ina muku fatan alkhairi muna jinjina muku da ayyukan da kuke yi to ba abin da za mu cewa akan kungiyar ecos da ta nada tsohon shugaban kasa muhammadu isu jakadan sasanta mutane wancan na burkina faso za shi iya saboda me saboda aikin su ne za su iya ruwa za su yi tsaki akan ko menene saboda ai gashi nan haka suka yi ma general salu jibo zuro zuro ba zurhi a siyasar niger eh, haka suka mishi zuro zuro ba zurhi sai da suka sabke shi akan suka tuɓe mishi tenin shi dan ya shiga siyasa da ya samu ya shiga siyasa yanzu fa ga yana yana cizon hannu da kan shi amma inda sun san inda ya san ba haka za a yi ba ai su da kansu sun san ba za su sha ba wallahi ba za a ƙara mulkin shi lahiya ba shi yasa kawai ya dura musu idanu akan haka eh? ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya taimaka kuma arafa hausa kuna tare da mai sauran gudanar da kuluma amur larami a jamhuriyar nijar mazarin garin difa difa kuna kulantiyan zarkensa baban fati da fatima umma isa ta da aisha umma ba abin da zamu ce wato yau talata da kuka ba mu wato albarkaci baki mu ko rayu mu tofa wato babu da zamu ta isu mamur wanda aka nada shi wato ban kasa wato babu da zamu ta mu dai kam ni kam a rayuwa ni ban ga abin da ya kawo cigawa isu mamur ba ya bata mana Niger ba abin da zamu ta gondare mulkin Bazum Muhammad isu mamur ba abin da ya kai baka zo ka gyara rikicin gidanka za ka ta ka gyara rikicin wani gida wannan ni dai gaskiya ban gamsu da shi ba amma ba abin da zamu ta mu dai fata alheri muke mishi in yana iya amma to in baya iya ma gare shi ne mu ban ma musu fatan wanda ba haka bane fata alheri ne muke musu Allah ya sa to haka ya zamta amma dai kam gaskiya mu dai Niger kam bai muna hadin kai bai muna cigaba ba kuna tarar mai sauran ku da kullum Muhammad Larami a jamhuriyar Nijar mazarin garin Difa. je a sha'afa ana tare da sashen Hausan Radio France International yanzu kuma za mu koma fannin sakonni wanda kuka turo mana sai in ce ga ka misali dauke da sakonninku na shafin sada zumunta na Facebook. tuma da Halima, bari mu fara karanto sakonnin da sakon Faruk Mahe, Karoga da Dikinusani Yanusari da Bala Ruwan Kanwa tare da Nazifi Ibrahim rugar malam da ke jihar sokoto inda suke cewa hakika wannan nadi da kungiyar ecowas ta yi wa tsohon shugaban kasar Nijar, abu ne mai kyau kuma muna fatan zai ci nasara ismail musa ɗan dore toro daga jihar bauchi cewa yake salam Ta tamu dai sai dai mu ce allah ya gyara mana shugabanni allah ya sa hakan ya kawo zaman lafiya a burkina faso Ta su unguwar tudu da magaram tare da isufu madattai da rabe a saƙonsu cewa suka yi to tsohon shugaban ƙasarmu muhammadu yusufu kana da babban aiki a gabanka na magance rikicin ƙasar burkina faso allah da ya ba da sa'a nafisa sani makuku da sani umar a saƙonsu cewa suka yi salam arafai hausa Haƙiƙa wannan naɗin da hukumar ecowas ta yi wa muhammadu yusufu jakadan sasanta rikicin burkina faso hakan ya yi daidai fatan allah ya sa a dace ya kuma kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya To tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu sai mu ce Allah ya baka ikon sasanta rikicin kasar Burkina Faso domin maido da mulkin farar hula a kasar ta Burkina Faso. Sako daga Salisu mai shinkafa song. Hakika hakan abu ne mai kyau kuma a nan wannan naɗin har kullum fatanmu shine samun ci gaba da dakile duk wata barna da ke tsakanin ɓangarorin biyu domin wannan naɗi insha Allahu zai zamo silar kawo ci gaban mulkin farar hula. Allah ya kyauta sako daga Kamilu Rabi'u Ururu. Ahmad Dauda kuwa a saƙonsa cewa yake hakan ya yi kyau sosai. Allah Ubangiji ya ba da nasarar sasanta su. Tabbas kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin zaki ne shi. Fatan nasara ga tsohon shugaba Muhammadu Yusufu. saƙo daga Hayya Abubakar Agadas. To bari mu kammala karanto saƙonnin ra'ayoyin naku da saƙon Rabiu Nuhu inda yake cewa salam Arafai Hausa Tabbas, nada tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu a matsayin jakadar kungiyar ECOWAS don lalubo bakin zaren warware matsalar rikicin gwamnatin sojin Burkina Faso domin maido da harkar ƙarƙashin mulkin farar hula. Hakan ya yi daidai, fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To Halima gare ki. Madala an gaishe ka ka misali. Yanzu kuma bari mu sake wayewan wasu daga cikin wanda kuka turo mana. sashen hausa na karfi Mai magana shine abdulsalam isaka na ainihin karan kaura wanda yake mazauni a birnin yamai na jamhuriyar nijar kan maudu'in da kun aza na cewar an sa tsohon shugaban kasa namu na nan muhammadu isu ya kula da eh, sasanta rikicin burkina faso to wannan ya daidai ya daidai ice mai kama shi shine ke bota ina muku fatan alheri rp hausa da fatan kuna cikin koshin lafiya Radio France International. Mai magana Adamu Iya Hamza Daura Arewa Local Government Jihar Kebbi, Najeriya. A matakin ECOWAS na nada tsohon shugaban Nijar Muhammad Yusuf a matsayin jakadan sasanta rikicin Burkina Faso don dawo da ƙasar zuwa turbar demokuraɗiyya. a ko shaka babu wannan lamari fa abu ne da ita kungiyar ECOWAS take mafar gajaji duba da irin yadda abubuwan suke kasance a hamma ta kai ga an yi milki ya kamata su fara gyara yadda suke tafiyar da shugabancinsu da mulkinsu gaba daya kuma ya kasance cewa idan wani abun ya taso wanda ba daidai ba wanda ka iya sa dalilin shi sojoji su karbe mulkin kasa ya kamata su rinka tsawatan ma abokan mulkinsu a takwarorinsu su rinka taka musu birki kafin ta kai ga irin wannan abun ya faru ba wai sai abu ya faru bayan nan su zo suna ta da haida abu eh, neman mafita kuma bayan sun rage sun dagula al'amura. Radio Faransa RFI kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Frezi na kulab ra'ayin zuci da take Agadas Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan mataki da ECOWAS ta ɗoka game da ba eh, tsohon shugaban ƙasa ta Muhammadu Isu jagorancin sasanti na eh, ƙasar Burkina Faso. Wannan mataki da wannan ƙungiya ta ɗoka mataki ne mai kyau. eh haka shine ya kamata a ce a cikin shugabanninmu Eh, ana samun waɗanda za su kasance su su ne wanda za su yi maslaha kan wata matsala da take faruwa a cikin ƙasashen wannan mataki mataki ne mai kyau eh, muna fatan shi eh, muhammadu isu zai yi ƙoƙarin duk yadda zai yi tun da wannan ƙungiya kan ta ba shi wannan aiki sai da suka tantance suna ganin zai iya kenan ya yi ƙoƙari kuma muna fatan allah ya dafa mushi ya cimma wannan nasara tashi da fatan allah ka zama lafiya a ƙasashen mai magana abdullahi laki funtuwa da karamar kuma funtuwa a cikin jihar katsina babu shakka nada tsohon shugaban kasar nijar muhammadu yusuf a matsayin manzo na musamman a burkina faso da ƙungiyar ecos ta yi abu ne mai kyau muna fatan allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan sasanci da zai je Allah ya sa ya zama shine sulakawa kawo zaman lafiya da shugabanci na farar hula a ƙasar Burkina Faso Allah ka ba ƙasashenmu zaman lafiya ka kawo da mana dukkan fitilun da ke damu ƙasashen mu na gode gidan Radio France ku tashi lafiya mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karmar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. sashen Hausa na RFI Hausa mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram. To ina so ku bani dama in tsokaci a dangance da maudu'i da kuka ba da hakika RFI Hausa wannan jakadanci da aka ba Muhammad Isu tsohon shugaban kasar Nijar jakadancin sasanci tsakanin kungiyar ecos da ta bashi na ya sasanta ƙasar Burkina Faso sojoji su ba horar hula mulki. to yana da kyau dai a yi adalci a cikin laman domin duk abin da za a yi shi bisa adalci ba hakika ba mai zuwa ko ina ne ganin yadda mali aka yi ta yi abun ya tattara da shugaban kasar tsohon shugaban kasar najeriya goodluck jonathan amma abin ya tattara to ya kamata ko mimi za a a yi shi kan tsari akan aminci akan gaskiya domin eh, a yi tare a gudu tare a tsira tare Allah ba mu shugabanni masu adalci da masu son talakawa na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar Nijar na kira ku gana maɗatai ku tashi la sashen Hausa na Radio Faransa. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a Usman Manuka da kanan mai Rolot Punto a cikin jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya. Hakika da Muhammadu Yusuf tsohon shugaban kasar Nijar manzo na musamman domin sasanta rikicin kasar Burkina Faso abu ne da gaskiya muke gani ba zai taba yin tasiri ba. Duba da rashin mulkin gaskiya da adalci har ta kai ga sojoji na an san mulki ga hannun zababbun shugabanni na mulkin demokaradiyya. Domin gaskiya a kasashen mu na Afirka mulkin demokaradiyya babu wani tasiri da yake yi a kasashen ƙasashenmu illa kuma baya da sa al'umma cikin wani kunci da muke gani ganin mulkin soja a irin kasashe musamman irin su mali da ita burkina faso din gaskiya an samu zaman lafiya a rikon da waɗannan sojoji suka yi. karfe na hausa radio france mai magana uda mamadu a a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger dangance da ra'ayin da kuka bada na yau ranar talata kan tsohon shugaban kasa mamadu yusu da kungiyar afirka ta naɗa shi da don ciwo kan sojojin burkina faso don su miƙa mulki ga farin hula to muna musu fatan allah sa a dace To da farko dai suna na baban gida bugu kwaje da kanan kwaje nake kira ku da karamar hukumar ta kai. Tabbas mun ji maudu'in da kuka ware mana dangane da nada tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Isubu dangane da sai sasanta rikicin da yake faruwa a Burkina Faso akan rikicin shugaban to muna fatan wannan nadin da za a yi masa ya biya a ce ta biya kwalliya ta biya kudin sabulu da fatan kuma zai iya iyawarsa wajen ganin ya sasanta wannan rikici da yake faruwa wajen mulki ya dawo hannun fararen hula da fatan za ku tashi lafiya magana baban gida bai fajar da karamar hukumar ta kai da kuma wannan ra'ayi na ƙarshe ne kuma za mu rufe shirin namu a madadin masu sauraro da kuma ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu da wanda suke waya ta shafin sada zumunta sai kuma jami'in da ya sada ni da ku ibrahim tukukkefi halimatu sanjuma da ni da na gabatar nake cewa huta lafiya kuma ina muku fatan alheri.